na hulana to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu rarruma kan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulun aminin alhamdulillah jama'a sanarwa sanarwa sanarwa insha allahu yau ne ranar farko da muke ba da sanarwa muna tare da shak afakalla wanda eh, zai fara ta topic mai take wai tauhidi a karantarwar shak ibn taimiyya tauhidi a karantarwar shak ibn taimiyya tauhidi a karantarwar shak ibn taimiyya na maimaita so uku wanda shak afakalla zai ta zuwa mana da shi duk sati insha Allah shi yasa kai da kake nisa ka gaya wa wanda ke kusa kai da kake kusa kuma ka gaya wa wanda ke nisa insha Allah shak duk sati shak zai ta zuwa mana amma karfe sha biyu sha biyu na rana agogo na Najeriya za mu ci wannan karatu. Kuma karatu ne mai take kowa san yadda muka saba za mu yi karatu ne na minti arba'in a kowane sati a da layi na minti ashirin. To, amma yau da yake yau ne ranar sanarwa za mu roƙi shayi ko da minti goma ko goma sha biyar shayi ya ɗan taba muna akan me zai tattauna me za a yi ya za a tattauna wani karatu za a yi kamun Allah ya kai mu sati na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak. To, alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Ah, yana fata muryar yana fita yadda ake so ko? Muryar yana fita sosai shak yana fita sosai. Ko za mu saka mic din nan ne? Ah, yana fita sosai ana jinka sosai. To, alhamdulillahi rabbil alamin. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته masu kallonmu da sauraronmu a cikin wannan feji mai albarka ko mai tarin albarka fejin sarki zaki muna muku fatan alkhairi kuma wannan shine karo na farko wanda na fara shiga cikin wannan feji mai albarka ina murnan kasancewa na a cikin wannan feji domin isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya da kuma ƙarin bayani akan kurakuran wasu waɗanda suke fahimtar wato abubuwa a kaikaice ko in ce wata abu wadda take kama da bankaura amma kuma ana sa mata suna tauhidi mm. so shi shekul islam bin taimiyya duk wani ahalus suna iso tari yana tutiya da shekul islam bin taimiyya sabida a matsayinsa wadda naku yana ɗan ɗaukar hankalin mu duk wani ahalus suna ya yana tutiya da shekul islam bin taimiyya idan an tashi kafa hujja ko da mukabala ne za ga mutum yana ɗauko littafin shekul islam bin taimiyya yana cewa haka ya faɗa ko ya ɗauko na almajiransa su ibnul qayyim ya ce haka suka faɗa da sauransu da kuma duk wani malamin da yake tafiya akan irin manhaji na shekul islam bin taimiyya to za ga kowaye in ya zo yana kafa hujja da su ta hanyar eh, wato mukabala ko kuma wani munazara ko wata tattaunawa da za a yi alal misali in ka duba kamar Uthaymin hmm. yana ji da wato Shekul Islam bin Taymiyyah kaɗan ne cikin littafansa da aka je face ka samu yana kafa hujja da dalili da wani littattafai ko wani maganganu na Shekul Islam bin Taymiyyah haka bin Bas da sauransu so Shekul Islam bin Taymiyyah ya karantar da abubuwa da yawa babu wani bangare a duniya wadda Shekul Islam bin Taymiyyah na ilimi face ya saka bakinsa ya rubuta littafi da ake ce mata al thalatha wa adillatiha min alqur'ani was sunnah wato asalin abubuwa guda uku waɗanda suke tafiya tare da dalilansu cikin alkur'ani da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shekul Islam bin Taimiyya ya rubuta wannan littafi to a kanta ne za mu yi karatu insha Allahu rabbi Hmm. a kowane lokaci in mun samu dama kamar yadda dan uwa sarki zaki yi bayani to insha Allah rabbi muna fatan Allah imana agaji don mu cika wannan alkawari hmm. ah, ba tare da gaugawa ba zan dan aje wannan darasin karatun namu za ta fuskanci wani warware wani matsala da kuma isar da sako da nasiha zuwa ga wasu cikin malamai waɗanda idan ka saba da su abinda don cin mutunci hmm. komawa don cin mutunci ko su bi an da kai in sun gada kofan haka ko su kafurtar da kai in sun gada kofan haka in sun same ka rukus ko kuma su yi ƙoƙarin zubar maka da kima saboda su damuwarsu in ka saba da su to duk duniya ga baki ɗaya hakika a mai da kai kazantacce fiye da kanzantan kashi mm. wanda kuma ba shi ne tsari na tafiyar magabata ba ba shi ne kuma abinda malamai suka rubuta ba mm. duk da waɗannan maganganun da nake faɗa 'yan son zuciya ba zai musu daɗi ba amma in dai abin da nake faɗa ɗin daidai ne to insha Allah rabbi akwai na kirki waɗanda suke nufin Allah za su fahimta kuma za su ji dan so sarki zaki kamun ka ci gaba kamun kana nan na ji daɗi shin tauhidi tauhidin mutum na iya bacewa kamar yau misali a ga shak afakal jama'a ku yakuri network ya dawo aha shak zai na'am shai kana ji na na'am ban ji ba ya dan yanke na'am eh tauhidin mutum na iya karewa yana karyewa yana bacewa cikin karantarwa shi ibnu taymiya yau a ga misali shak la. kana mu'amala da wanda ba musulmi ba ma balle ma ga musulmi ɗan wanka ko da akidan ku ba ɗaya ba shin tauhidin mutum na iya bacewa in an kana mu'amala da shi to tauhidin mutum ba ta bacewa ita tauhidi asalinta ana sa mata sunaye kala-kala akwai aqida wasu na ɗaukanta ta ma'anan tauhidi akwai al'iman wasu na kiranta da ma'anan tauhidi akwai al'islam wasu na kiranta da ma'anan tauhidi duk da wasu malamai sun bambanta musamman shekul islam bin tamiya ya kawo bambanci a cikin littafin sa al-iman ko usulul iman ko kitabul iman duk ana rubutawa ya kawo bambanci tsakanin wato al-islam da kuma al-iman so anan kasancewan dan kayi mu'amala da kafiri ba shi ke gwada cewa aƙidar ka ta gaje ba saboda abin da ake ce masa aƙida shine daga al al'iqidu ne al al'uqudu shine wato kulli kulli kuma shine ake ce masa arrabutu Allah ya ce wa rabatuna ala qulubihim idh qamu fa qalu rabbuna arrabutu abin da yake kulluwa a zuciyarka aqidarka to shi kuma wannan babin mu'amala daban duk littattafan magabata sun yi babin mu'amala babin mu'amala kasuwanci ne eh, aure ne da sauransu wasu su ce kitabul mu'amalat to wannan yana gwada cewa akwai mu'amala tsakaninka da wanda kuka sha bamban musulmi ne kai shi musulmi ne fahimtanka daban fahimtansa daban da ku yi mu'amala ba shi kenan an samu taƙaƙo an samu yankewa a tsakani wannan ya ja nasa layin wannan ya ja nasa layin wannan ba musulunci bane hauka ce wannan da san zuciya amma amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da kowane mutane yayi mu'amala da kafirai yayi mu'amala da wato musulmai ya kuma yi mu'amala da a musulman akwai masu imani akwai musulmai zalla da akwai mace tsakanin muslim da kuma mu'min duka manzo Allah ya yi mu'amala da su mai bautan gunki ma manzo Allah ya yi mu'amala da su har an samu cikin dangin shi ma akwai wanda sun bauta wa gunki Allah ya ce tabbat ya da abi lahabin wa tabba abu lahab din nan ai babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na jini amma akwai saka wada manzo Allah ya yi masa na jini na dangantaka so don haka mu'amalar ka da wanda ba musulmi ba ba ita ta warware maka musulunci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar duniya akwai bashi na jingina a kansa a wajen wani ba yahudi abinda zai ciyar a gidansa ne ga hadisi cikin bukhari da muslim abinda zai ciyar a gidansa manzo Allah bai da shi sha'ir ya aka bashi ya dauki sulke bulletproof wanda in ka bawa kafiri ai kaman ka bashi karfi ne yaki musulunci amma hakan dai manzo Allah ya dauka ya mika a matsayin jingina ya karɓo abin da zai ciyar da gidansa da shi har manzo Allah ya rasu wannan bai samu damar biya ba wannan yake gwada manzan Allah ya yi mu'amala da waɗanda ba musulmai ba kuma mu'amalansa da su wasu suka zo suka musulunta a ƙarƙashin kyakkyawan mu'amalarsa don sabon manzon Allah ya tabbata ba kawai da a wanda suka yi da baki ne suka yi ba kawai a'a da hali ma sun yi kwaikwayon da suka samu da karantar batun da almajiran manzan Allah ne sun kwaikwayi kyakkyawan ɗabi'a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kasance na'am kana nufin cewa kyakkyawan ka da wanda ma ba akidan ku ɗaya ba zai iya ka masa kyakkyawan mm. da zai iya fahimce ka ma wala Allah ya gane gaskiya ya shigo akidan ka kenan kyakkyawan mu'amala sosai na'am sosai sosai mm. in zan baka misali sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam da nake magana sun zo sukan tafi da'awa idan sun tafi da'awa manzo Allah ya tura su kwana ɗaya biyu kawai ko kwana ɗaya suka yi a waje duk labarin su yakan kewaya wajen cewa ga wasu mutanen kirki sun zauna a waje in sun zo tafiya ce to muna son mu yi nasiha hmm. sai a ce bari mu haɗu mutanen nan da ake labarin su za su yi fa magana za su yi nasiha da sun haɗu ana tunanin da su ce inna alhamdulillah Allah ya ce manzan Allah ya ce su kawo aya su kawo hadisi ba sa yi sai dai su ce kunu amsalana ku zama irin mu hmm. sai ce to yanzu waye zai ki zama irin ku wannan hali ta ku mun zama haka din da kyakkyawan halin suka yi da'awa akan musulunta ba da zagi ko cin mutunci ba akwai wanda ya zo ya tsuga fitsari a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna zaune a masallaci ya shigo masallacin iya shigowa sai ya samu wani gefen masallaci can ga hadisi cikin bukhari da muslim shi ma ya je tsubuna ya yi fitsari sahabbai suka tashi kayya kayya suka yi kansa a duka ne a mai zagi ne manzala su alaihi ya ce ku bashi har sai ya gama fitsarinsa sai da ya yi fitsarinsa ya kare yana karewa sannan kuma ya zo manzala sallallahu ya dubi ba a yi haka ya karantar da shi wannan lokacin da ya ji daɗi sai ya ce Allah ka gafata mun ni da Muhammadu su sabon ya gafata musu ba sabida sun masa tsawa sabida sun mai kaushi sabida sun kai mai hari da su da ke shi don haka da ya ji daɗin abin da manzana ya ɗaura shi sai ya gyaru kuma sannan ya addu'a ya ce ka gafata min ya Allah ni da Muhammadu mu kaɗai. Da nisa ya ce haka saboda ya ji daɗin mu'amala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. sannan akwai muawiya wanda ya shigo cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba yana hmm. shigowa masallacin manzo Allah lokacin ba a haramta magana a sallah ba don hadisi ya tabbata shi ma manzo Allah sallam a da ba a ba a hana magana ba da ka yi shigowa ana sallah kace a ah, raka'a nawa aka yi sai ce ai raka'a kaza aka yi to ya sauri mu haɗu to a lokacin ba a hana magana ba yukallimu ahaduna sahibahu bi hajatihi Eh, ila jambihi yana magana da dan uwansa a gefensa su yi magana in an yi da sallah da Allah a isar mun da sako kaza suna yi hmm. har sai da aka saukar da aya bai sani an hana ba ya zo ya shigo masallaci sai magana da wannan sai wannan ya gulle shi sai magana da wannan sai wannan ya gulle shi to hmm. shikenan da aka yi da sallah manzo Allah ya kira ya ce masa ya muawiya inna hadhihi sala la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas inma hiya tasbih wa takbir wa qira'atil qur'an ya kawo masa wannan hadisi yace bai halatta ai haka ba yanayin ke mu'amalar da manzo Allah ya masa da irin kyakkyawan karantarwa da annabi ya masa mu'awiya mu dan bakin sai ce ban taɓa ganin mai karantarwa da kyakkyawan hali kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka sake duba qur'ani ma inda Allah yake faɗa a cikin sura al-imran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah yake faɗa a cikin alqur'ani fa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين Allah ya ce fabima rahmatin min Allah linta lahu fabima fa rahmatin nan daga wajen ubangiji da ya yi maka linta lahum sai ka zamanto mai tafshin hali mai sanyin hali walau kunta faddan kalbi, qalbi da a ce ka kasance faddan ghalizal kalbi, wato mutum ne kaushin zuciya mai muggan maganganu ghalizal qalbi domin idan mutum yana da muggan maganganu to shi ya shaye koshi a cikinsa da ka taba shi zai yi ta ama yadda abin da yake cikinsa na sharri ko muggan ababen da ya saka a cikin zuciyarsa hmm. to da a ce ka kasance haka to lamfabbu min haulika duk da sahabbai sun watse a kusa da kai fa'afu anhum Allah ya ce kai musu afuwa wastaghfir lahum ka nemi gafara ka roƙa musu Allah ya gafarta musu wa shawirhum fil amri cikin mu'amala kuma Allah ya ce ka yi mu'amala da su ka yi shawari da su cikin al'amari to akwai malaman da rayuwarsu a kaushin hali take zagi cin mutunci wulakanci kaiwan hari cikin mutunci da daraja waɗanda suka saba musu ba tare da ka saba wa Allah ba ba wai don ka saba wa manzon Allah ba ba wai ka kafurce ba kawai dan ka saba musu sai su kanka su dinga cutar da kai suna kokarin gaya maka bakaken maganganu mm. domin su zubar da mutuncinka wato shek sarki zaki na shek shek muna tare da kai ba a yin da'awa sai da mutunci na'am don haka idan kana son na'am eh muna tare da kai muna jin ka shek Salamu alaikum Shak. Salamu alaikum. Wa alaikum salam muna tare da kai. Yawwa murya yana fita. Eh yana fita yana fita. Babu wani wanda ba wani wanda zai yi da'awa sai da mutunci. To mutanen nan idan sun tashi suna son su zudda mutuncin mai da'awa abinda suke shi ne sai ma'ana suna son su wargaza da'awarka to sai su yi suka cikin mene mutuncinka. To akwai waɗanda suke da irin wannan ɗabi'a ɗin. Da wannan magana ya jawo zan yi wani karatu a cikin wata littafi wadda take dauke da wannan matsaloli din na'am ina fata ana saurara nan ana jin ka sosai shek ana jin ka yawa to bari mu yi karatu akan fitnatu tajrih ma'ana fitinan wato suka a cikin al'amari na karantarwa ko kuma ma'ana wato na malanta hmm. wadda ake samu a cikin wata littafi da ake ce mata rifkan ahalus sunna bi ahalis sunna ma'ana tausayawa ahalus sunna da kuma 'yan uwansu ahalus sunna a dinga kimanta juna abinda Malam yake faɗa a ciki ke cewa fitnatu tajrihi wal hajar min ba'd ahli sunna fi hadha al asr wa tariqi salamati minha malam yake faɗa a cikin shafi na wato arba'in da hudu yake cewa fitnatu tajrih fitnan da take cikin wato suka walhajar da kuma in yi maka hijira ba ni ba kai min ba'abi ahli sunna daga shashin wasu ahalis sunna fi hadal al a cikin wannan zamani wa tariqi salamati minha da kuma hanyar da za a kukuta daga irin wannan muguwar tsari mala yake cewa hasala fi hadha zaman inshigalu ba'd inshigalu ba'd ahli sunnah inshigali inshigal eh, hasala fi hadha zaman inshigalu ba'd ahli sunnati bi ba'd tajrihan wa tahdhiran وتترتب على ذلك التفرق والاختلاف والتهاجر وكان اللائق بل المتعين التواد والتراحم بينهم آه ما لك يتشوى حصل في هذا الزمان أولا زمني يا بابو انشغال بعض أهل السنة شغلتوا وسو شاش أهل السنة ببعض سشغلتوا جونانسو tajrihan suna suka cikin mutuncinsu wata haziran kuma suna gargadar da wasu a kansu ku fita sha'anin wale ku fita sha'anin su wale da wale duk wanda yake bi na in dai shi mabiyina ne to ba ruwansa da wane wane nan kuma ba wai ya kafirce ba wadda ƙur'ani da hadisi sun tabbatar da wannan ilan ba a'a shi an saba masa akan kansa wata tarattaba ala zalika a ƙarƙashin wannan wanda yake iya jawo a gina rabuwan kai wal ikhtilaf a yi ta samun saɓani wata hajur da kuma wato yin hijira wa juna da juna kowa ya ƙi juna duk akan samu haka kamar yadda yake faruwa da wasu mutane a yanzu masu nisabta kansu zuwa ga sunna mm. wakanan la'ib abin da ya fi dacewa balil muta'ayyin balil muta'ayyan kai abin da ma ya wajaba ne a tawaddu wa tarahum bainahum a samu kauna da kuma jin tausayi a tsakaninsu to madadin a samu wannan sai ka samu wasu abin da suke tafiyar da rayuwarsu akai shine cin mutunci shine wulakantarwa hmm. bari dan wani bayani dan wani tsokaci kaɗan sarki zaki a nan duniya ta san cewa akwai wani malamin da damuna muna tafi tare da shi eh, amma eh. daga baya ba ma tare amma akwai ta biyu da take yawo wadda shi wannan malami ya yi mun kazafi kuma ya yi mun wasu maganganu har an masa tambayoyi wasu ma suna cewa wai ban da sana'a inda iya yiwuwa sarki zaki eh. a saka mana wannan bidiyo din mana mai shari a kanta. Me dawa da ake tsammani da masa bulala dubu a maka bulala ɗaya kuma ka kauce a guje? Eh? Ga magabata sun mutu a kurkuku kai sau ɗaya sau ɗaya ka koma gidan rasul jarima <laughs> sau ɗaya sau ɗaya <laughs> a ga wanda ya isa na dan mai duburi dan mai duburi ya isar kun san in ne wannan babin an rufe shi a ne ni ne yawa kai bakon ziyara daga ina kake maiduguri garin shehu na san da zuwa ahalan wasu sahalan na dawa ta ci gaba eh. tun da aka yi kadiyar iyaka na abu da iyaka na sa'id 1000% ta kara ci gaba ba ma 100% ba to alhamdulillah haka ne wani ma ka yi faɗa wala ta ci gaba sau dubu ba ma 100% ba kashi ɗari yanzu kuma ƙara yaduwa kai ƙara yaduwa da awata yi to alhamdulillah akwai matasa da yawa da suka dauki alwashi akwai matasa da yawa suka ɗauki alwashi za su yi da awa irin tawa a rike sana'a yawwa na biyu eh, masu juriya gaskiya ne an kai mutum kurkuku sau ɗaya ya zo ya tsoro ya bar magana yana raki <laughs> na shek mun ji shi to na in ci gaba eh ya ci gaba bismillah mun ji abin da ya faɗa to abin da zan ce a nan wannan shine gaba uku nake so in yi magana akan wannan magana na farko ya yi magana a kan kai da da ka tsaya a maka bulala dubu ka yi haƙuri amma bulala ɗaya ta rikita ka ka yi baya ka kama hanya kuma ka tafi gidan ra'asul jarima sannan kuma mai tambaya ya yi magana cewa akwai waɗanda suka yi kururuwan da su yi wannan da su bi wannan tsarin da da'awan amma ba za su iya ba sun fara kamar sun tsaya a tsakiya ba su iya ba sannan in ka lura da kuma gaban da aka yi magana cewa ai ya kamata masu da'awa in za su yi su nemi sana'a to bari in sharhi a ƙarƙashin wannan to na'am na farko ni na fi shi jarumta shi ya sani Eh? na fi shi jaruta shi ya sani abinda na yi a kan da'awarsa bai taɓa yi ba kuma ba zai iya yi ba hmm. da'awarsa tun da aka yi ta ba a taɓa samun wanda ya bata gudumawa ɗari bisa ɗari kamana ba kuma ban ce ba za a samu ba amma yana wuya sarki zaki wannan kamanin ita ce kamu na ƙarshe da aka yi min wadda ta fi shahara ah, amma a zo da saboda shi ba ina ba so ɗaya kama ka saboda shi ba kenan ba so ɗaya ba shi ma ba zai iya kirgawa ba shi ne ya fito yake izgili akan haka shi ne yake izgili akan haka sarki zaki tun kafin a kashe wani babban nan jami'an tsaro da ake yin su wai sas to sai aka zo zamanin buhari aka yi eh, abin muzahara aka yi abin nan menene zanga-zanga cewa a ɗauke sas sai aka yi wani abin da ake ce masa n sas an kawo ƙarshen su to lokacin sas suna nan sun sha zuwa su ɗauke ni su tafi da ni akan da awan shi wannan malamin inna lillahi wa inna ilaihi akwai time din da akwai time din da sun gayyace ni suka ce sun an kira aka kawo ni wannan wajen nasu akan da'awar shi din hmm. wadda da'awa ce wadda take cike da kurakurai kuma kurakurantan ta sa muka fita inda gaskiya ce da'awar da mun zauna har mu mutu hmm. kan wannan da'awan an gayyace ni sas ba su ɗaya ba su biyu ba an kai ni kotu akan wannan da'awan ah, ah. ba su ɗaya ba na'am cid na shige ta ni ko in yi hudu ba ina sauka a kira da a ce ana gayyata na dss sun kiraye ni ba ɗaya ba ba biyu ba har ta tambaki mun yi da su na'am kan shi idris dai kan shi aka aka kama kansa aka kama ni a kansa ya sani dss sun kakkama ni eh ni na je na je desa sun gayyace ni suka yi maganan batanci a kansa na tashi na cacan baki da su a wajen hmm. ba ɗaya ba ba biyu ba har suka gane in sun gayyace ni ba sa zage shi wata rana na ogansu ya zo ya faɗa ya ce bai kamata ku gayyace shi ko kuma ku zagi shugabansa a idanunsa ba ba daidai ba ne ya ce ni in kun zage ni in ya zage ni a idanunku za ku ji daɗi ya yi musu faɗa hmm. a kansa shi da yake wannan magana shi wannan malamin ya sani cid sun sha gayyata na bai ma sani ba su je in wuni su sake ni in dawo banda wanda zan je in kwana sai dai ba su taba wulakanta ni ba sai wannan karon ne aka sani a cikin amma amma a gaskiya inda kai masa wayan na baba duka ka bi bayan sa kan wayan na baba duka ashe da almajiransa suke wannan magana yana kan mimbarin hutuba da ya ana saurara ko ya hana su da shi ya kamata ya hana su ya nuna musu ah, ba daidai bane wannan bawa Allah ba na ce in dai kai masa wayan na baba duka da almajiransa a cikin masallaci suke wanga magana da ya kamata ya hana su wurin tambayan da suke yi ya kamata ya ce musu a ah, ba daidai bane ba ku san tsakanina da afakan ba da ya kamata ya gaya musu haka to ai zan zo kan wa'annan su ma almajiran maka bayani kana magana ne da ahali dan gidan masanin gidan kuma walayu na biyu kan nufin da hmm. a kansa na bata da dukkan malaman cikin jihar bauchi sai da ya kai ga duk wani malami yana tsoron ya yi masa raddi domin in ya yi masa raddi zai ga wani yaro na ƙasa da shi ya zo yana masa raddi shi ya yi shiru ba shi yake yi ba ni nake sai da ya kai ga dukkan malaman jihar Bauchi abokan ubana ne kamar yadda shi ma haka din ne to amma sai da ya zamanto suka yi kishi cewa duk duniya ban san wani mutum mai daraja ba ba in ganin kowa da gashi sai shi kaɗai malaman Kano na bata da su dan shi malaman Sokoto na bata da su dan shi na Gombe na ko ina da ka sani a Najeriya na kai musu martani dan dalilinsa wannan maganar da yake din me yasa duk wancan wuyan da aka bani din ban canja ba ina kurkuku 'yan siyasa sun je su ja hankali na in bar shi a cire ni dan dalilin sa na ki sauraron su a tambaya a kurkuku haka ya farko bai faru ba a kurkukun nan an je ana ƙoƙarin a gana da ni nace na rufe chapter na ganawa da kowa in ba mutum ɗaya ba na hana kowa sanadiyar irin wannan duk dan dalilinsa na'am lokacin da nake cikin kurkukun nan an kai ni ina cikin sel kafin ma a saka ni a sel an kama ni na farko sakantin da su kama ni da aka yi 'yan sanda gidana suka taho da motoci yanda aka je gidansa sai dai motoci na ba su kai nasa ba amma ni motoci wanda aka zuba su a bakin hanya kafin ka tsallako gidana da masallaci na, motocin da aka saka na jami'an tsaro a bakin hanya a jere a jere kamar an zo kama dan ta'adda haka aka zo aka sako da wata farar moto suka zo suka dauke ni duk dalilinsa kaga maganar da kake yi wallahi ba mu taba yi da kai ba amma kaga maganar da kake yi nan an turo min hoton na gani hatta kama ka da aka maka anko a baya aka rike ka wasu yan sanda biyu CID biyu wallahi na da hoton na gani gaskiya kake faɗi wallahi na gani to duk dan dalilinsa ne da aka kama ni kama ni da aka yi dan dalilinsa kama ni da aka yi dan dalilinsa din nan da na shiga cikin wato ainihin eh, wajensu ba su wulakanta ba su ci mutunci na ba amma an gayyace ni manufar a razana ne saboda bayi da wani duk duniya almajirin da zai fito baya jin tsoron kowa ya bashi kariya in an kama shi yayi hudu ba mai zafi ya yi wa'azi mai zafi cewa a sake shi a yi firi ɗin shi babu dukka ba wanda ya iya magana duk almajiran da kadai suke magana babu wanda ya yi wannan maganan kuma dukkansu munafuntansa ma suke dukkansu munafuntansa suke zan iya kawo hujjoji da yawa wanda yake tabbatar da haka ɗin shi ma ya sani wanda duk kake gaske wannan maganan munafuntansa suke ba su iya haka ba shi ma ya sha gaya min cewa bayi da almajiri na gaskiya kamana kuma ya sha faɗa a mimbari cewa gashi nan yana ambato a kaina kowa da ka gan shi wannan shine ka bar almajiran da su guguwa ne ta iyaka na abu da iyaka na sa'in ta kawo su bana magana a kansu kamar wani yaro da yake magana da baffa hoto kwanan nan ban san shi ba shi ma malamin bai san shi ba wani yana nan ana ce masa wai dr jamilu yawwa ba dakto ba ne malam bai san shi ba ya shigo shigowar rana ne kawai shigowar rana ne ba almajirinsa ba ne ah. malam bai san shi ba shi ma bai san malam ba ni ne na ɗauko bidiyo a lokacin iyaka na gudu iyaka na sa'in ka san shi ya shiga cikin wani yanayi yana buƙatar taimako yana buƙatar a taya shi raddi ya shiga cikin wani yanayi da a kama shi za a yi kaza eh, a lokacin ne duk wanda ya wani hudu ba ya taimaka masa sai an an kawo masa sai ji daɗi ya neme shi kira shi to a lokacin shi ne kaji muka yi wannan magana. ka ji da dalili kenan ni na kai masa ma bidiyo din wannan dalili ba Allah ya magana ne yanzu ba ba wanda ya san kaman shi eh, wannan eh, shigowar rana ne wallahi ba wanda ya sani ashe shigowar rana ne ba wallahi tallahi ba almajirin shi bane bai san shi ba sai iyaka na abu da iyaka na ba don kai wannan magana ba kaga na farko duk jama'a yawanci ana ganin cewa yawanci ni dai ni ba ni ciki shi da kansa ya sani yawanci ana ganin cewa kai kai masa laifi kai kai masa butulci haka ake gani ba don kai wannan bayani ba sa'an eh. na biyu kuma ana ganin cewa ka ban kai matsoraci ne akan haka to amma duk hmm. ashe ba wanda sun cewa ba so ɗaya ba so biyu ba so uku an sha kama ka akan waɗannan ababa ka saka kan mun bari a kama ka da wasu ababa ba wanda ya san haka kuma ni abin mu muke faɗa a ciki ne da ya san ya san wannan ababa duka an kakkama haka saboda shi to ashe da almajiransa malami ya tsaya kan mumbari yana hutuba yana yana wasu maganganu kan mimbari ma mimbarin juma bai kamata yi ba amma shi almajiransa suka ɗauko wanga magana ashe da ya kamata ya hana su ce musu aha ku banni ni da hafa kallon su kana da almajiri na ne ya ban mu mu masu suka mu mu yi amma su gabansa bai kamata ya bara yi ba kenan inda ya san haka to ai sarki zaki duk da dai maganganun kan yana yankewa amma na fahimci wasu abubuwa okay abin da nake cewa a nan shine wannan da kake fahimta duk wanda zaka ji an ce wani almajirin shi wani almajirin shi ya zo ya faɗi abin da aka koya masa a wajen ƙarya ne ba wani almajirin shi ba wani ba wani duk ba wani babu ya faɗi abin da aka koya masa a wani zaure a ina kawai iyakaci wasu sun zo wannan wajen nema sun zo ne ba don komai ba saboda su zo su yi suna a ɗan tallata su a gaisu su kuma gina nasu da awa su yi gaba. Oho! Kuma ni da kake kallo tsakanina da Allah nake yin wannan awan kuma tsakanina da Allah a lokacin nake yi ina ganin cewa za ta kai ni aljanna ne kuma ana kallon cewa na zo ne in yi aikin Allah mm. kuma aikin Allah na tashi a lokacin Mm. billahi lazi la ila ila wa shiga na kurkuku ya mun amfani dan cewa ashe kwaba ne da awar ba gaskiya take tafiya ba na yi tunani na yi karance karancen littattafai na gane dukkan ta'addanci ciki wato shiga kurkutu ya saita ka gane cewa kamar a'a a da kuskure kake yi kenan na'am Wata shan shigan ga kurkuku ya gane cewa ya saita kaya ka gane cewa a da kuskure kake yi kenan. To jama'a na gani lokaci ya kai nation nation kadi shak afa kalla ko. <laughs> to alhamdulillah alhamdulillah jama'a shak afa kalla ya dan taba muna wuri kaɗan. Insha Allah duk sati za mu zo da shak afa kalla. karatunsa mai take a sunan shi nan eh, tauhidi a karantarwar shak ibn taimiyya wai tauhidi a karantarwar shak ibn taimiyya shak afakallah wai ana shirme da yawa shi da suna wai tauhidi yau tauhidi shi a ce maka wai a raba ka da ɗan wanka musulmi wai kana ganin wani musulmi ne a ce wai tauhidi in kana tauhidi bai kamata wai kana wai kai a ganin ka kai kana ganin shi wai mushriki wai kai kana ganin shi dan midiya. wai bai kamata ku yi halaka ba wai tauhidi ya hana maka wai to shine shek afakan laki ga na wai a annabi sallallahu alaihi wasallam shine san tauhidi annabi yayi mu'amala da kafurai annabi yayi mu'amala da masu bautan turu annabi yayi mu'amala da eh, mushrikai amma kyakkyawan mu'amalan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da su she wannan ya janyo su yawancin su suka shigo musulunci amma yau a ce maka wai kai mu'amala da wane domin kana ganin shi dan bid'a ne kakai wa mu'amala da wane domin kana ganin shi dan kaza ne to yanzu wani irin kyakkyawan mu'amala kake son ka nuna masa balle ya shigo musulunci wannan maganganu duka Sheikh Afa ya yayi gaba insha Allah shi yasa insha Allah za mu ta zuwa da Sheikh Afa duk sati akan wannan a shak yana jina za mu dan bude layi mu dauki mutane biyu uku kawai insha Allah in shan yana jina inda na tafi bashi matsala ba assalamu alaikum shak assalamu alaikum shak ina gani matsala matsalan network <laughs> shak da fatan lawai shigarsa kurkuku ya ya taimaka masa sosai ya sai tashi ya iya ya <laughs> ah, abin tausayi muna dariya da shi haka ne ai wasu ababa shi zai zama history ya riga ya wuce eh ne shinkaji shakafa kalla ni ma magana shakafa kalla din nan wallahi na yadda da shi na yadda da wannan magana mu'amalanka da mutane ya kuma kawo muna hadisai akan wayannan ababa Uh, don Allah callers ku ya kuri shak ya samu matsalar network. Salamu alaikum. Eh, kola ko da ke malam ya samu matsalar network kawo ya dawo. Ah, kola ya sunan kirga na ke kira wa alaika salam kola ya sunan kirga na ke kira ah, ina tare da sarki zaki da fatan wani lafiya kola ya kuri tsaya tsaya tsaya tun da malam ya dawo ah, malam malam yana ji malam na tare da mu ko na na ji aha to jama'a insha Allah duk sati wannan kaɗan kenan malam ya buga kaɗan kenan malam ya taba kaɗan kenan duk sati za mu zo muku da karatu akan haka tauhidi a karantarwar shak ibn taimiyya kamar kan da shak afakallah yake faɗa wai da yawa shirme ake yi da sunan tauhidi saboda ma'amalanka da kyakkyawan ma'amalanka da wanda ma ba musulmi ba balle dan wanka musulmi yana iya janyo shi <coughs> shigowa ta hanya na kirki shigowa hanya ta musulunci ma'amalanka kenan kuma wai abinda da ibn taimiyya ya karantar kenan shi yasa zai karanta mana wannan littafi zai sa wannan littafi mai suna al'usulu salasa in ji shak afakalla sa'annan shak afakalla ya taɓa mana ababa da yawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kan kansa yau da hake hana ka mu'amala da wani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da mai turu yayi mu'amala da mushriki yayi mu'amala da kafiri yayi mu'amala da kai duk gaba daya amma kyakkyawan mu'amalan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da su ya janyo su sun shigo cikin musulunci in ji shak shi yasa alhamdulillah za mu dan bude layi mutane biyu uku insha Allah ku yi wa malam tambaya amma abin kan topic abin da malam ya dan taba kaɗan wannan sanarwa ne ba mu shiga karatu ba akwai karatu sosai zuwa gaba shi yasa in ka zo kai magana out of the topic ko kuma ka zo ka ah, bi mana ka zo ba da ladabi za mu ajiye ka ko kai wane ne ka tsaya kan topic salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola wa alaikum rahmatullah na'am ya sunan ka daga nan ke kira sunana Ilyas Abdullahi daga Abuja to masha Allah malam Ilyas kana tare da shakka fa kallaka wannan layi to sarki zaki kwana biyu ya aiki alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa Allah na ji gane baki magana saboda ina ɗaya daga cikin masu bibiyar shafin ka kin bayo ba alhamdulillah na'am na san ka gane ni saboda ina bibiyan shafin ka sosai a sosai ba na gane murya. na'am lokacin da dokta ma shek ahmad a bauchi an dan tsage to lokacin ne ma sai dan samu na bibi sosai ba na bibiya kamar yadda yake da na'am na'am to da kuma ina wa bakonka fatan la fatan alkhairi da fatan yana lafiya masha Allah ya dan sauka ma muna jin ka okay um tambayar da nake so na yi ma malam ɗafakalla shi ne kasan kamar da ka faɗa zai ke zuwa kusan duk sati to sai na ga kamar ba a yi karatu sosai ba ɗaya da na bibiye ko a yau din kamar ya ɗan bada wasu labarai ne na abin da ya faru da a baka ina ga baka bibiye baka bibiye tun da muka fara ba kenan ya ɗan taba karatu ya kawo hadisai na adab sallallahu alaihi wasallam da sauransu sannan eh, to ina ga Eh, a'a yau, eh, amma ko maganan ka gaskiya ne yau bai karatu haka sosai, a yau sanarwa ne. Yau sanarwa ne. Eh. To a cikin maganganu sanar nake son masu tambayoyi kaɗan. To muna jin ka dai kana da tambaya kana da dama ka yi ɗaya saboda yau ɗaya i ɗaya ya kuri. Mm. Muna jin ka. Yawa. Na ce ka san mu masu sauraron kuma da hakkin tambaya. Eh. yadda muke ilimi in aka zo da ilimi muke karuwa da shi haka muke da hakkin yin tambaya. Na'am. a su da farko ya ce ya ya ba mu guduma ma da wani Dr. Idris Abdulaziz. Eh. To sai na yi bayani menene da wani Dr. Idris Abdulaziz da shi menene da awansa. Muna so mana bayani akan kan akadar mu fahimci menene da awan To insha Allah. Mun gode. Tambayan ka yana da kyau sosai. asalamu ah, alaikum Shek. Shek Afakallah. shak Kalla, wannan malam Ilyas ya yi tambaya mai kyau sosai wallahi tambayan sana da kyau eh sarki zaki ah kana kana kana mun samu matsala da network shayi Ok, sarki zaki kana ji na eh muna jin ka eh duk da ma ni ka san ina tsake ni mu yan mu yan izana ne ji zan kai tambaya <laughs> na malam Ilyas ba shekafa ne ba ai na sani na sani na san kai na izala ne Aishe sa ai ya kuri na sai aha eh bari shay ya ba mu da amsa shay ya dawo ina connect shi kenan eh yana connect shi ba zai ba mu amsa insha Allah Assalamu alaikum Shek. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum shaka fakala. Assalamu alaikum. Wa alaika salam shak a bawan Allah nan yayi tambaya cewa wai ka ba wa e, suna shiga da'awar Dr. Abin yana yankewa mun yi ta yi da muka dawo. Ok yanzu kana ji mu ko? Eh ina ji. Eh bawa Allah nan yayi tambaya cewa wai ka ba wa ka ce ka ba wa sunan shi nan da'awar Dr. Idris gudunmuwa sosai. Amma me ya awon Dr. Idris wai shi yake son ya sani me ya awonsa? Salamu alaikum. Sheikh Afakallah. Da, salamu alaikum. <coughs> Wa alaikassalam. salam. Salamu alaikum. Kai, network na damun malam. Na'am, yawa, ina jin. Aha, ba wannan yayi Na ji tambaya, na ji tambaya. A ah, to shikenan bismillah. Eh, na ji tambaya. To ne to. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. To wannan tambaya tambaya ce wanda take mai kyau. Hmm. Da awar shi wannan malami da Eh? na salamu alaikum shek wa alaikum salamtullah aha shek muna jin ka yanzu muje ko eh muje bismillah to mecece da'awarsa da'awarsa ba wata da'awa ba ce illa da'awa ce wadda Salamu alaikum shek Oh, oh, oh, jama'a ku ya kuri na cikin malam. Na cikin malam akwai matsala sosai. ina gani saboda network ku bari mu ajiye tun da ma a yau ranar sanarwa ne ku bari mu ajiye mu bari shayya huta shayya gyara network dinsa kamun sabon sati in Allah yadda ina gani shine most important eh mu da mu ko malam eh, da na ɗauke ka malam garba ko kan tiktok ko? Zaki zaki. Eh malam garba. Eh? Ni na gani tun da network na damun shek da mu bari shek ya da mu bar shan ya huta mu zo da shi sabon sati ke. Salamu alaikum. Ba Dr. Idris ne. Na sani mana, ai na sani, shi zara da ka. A shaka fakalla. Salamu alaikum. Wa alaikum salam shaka fakalla. Shaka fakalla. shaka fa kalla na'am assalamu alaikum wa alaikum da Na, ana ji na network na damun ka da da da shekai muna addu'a kamin sabon sati mu gyara networking da kyau mu zo wannan tambayoyi duka shi ayi. to eh. amma ana ji yanzu eh ana jin ka to barin amsa to barin amsa guda ɗaya ko ko biyu haka to shi ke na bismillah yawwa ya ce me da awar wannan malamin da awar sa ba wani da abu bane illa abu kai ka ko don karatu da ke yana jan carbi ne ka ba kan layi magana a sarki zaki a <laughs> Salamu alaikum. Wala gaskiya ne ba. Wala Allah don kana cikin daki na

da'awar ai ba wata da'awa bace wanda shi ya riga ya san kowace irin da'awa ce ban ah. kaura ce kawai akan mimbari ranar juma'a tara mutane a yi surutu mm. sannan kuma a yi raddi eh, sannan a zo a ja aya biyu a ɓata wa mutane lokaci da surutu <laughs> sannan kuma da da'awa ce wadda take cike da san zuciya in ka saba mun in yi gaba da kai irin gaban da ake da arni in sha ta layi da kai har abada eh? da'awa ce wadda take dauke da cewa duk gaskiya in ta fito daga wanda muka kishi ba za mu ɗauka ba mm. da'awa ce wadda take kuma na ƙoƙarin kushe to ta kushe shi ta kuran nan da awa ce wadda take cike da mace gaba? eh bismillah bismillah da awa ce wadda take koyar da rashin zaman lafiya da awa ce wadda take koyar da wato ƙara wa sunna makiya madadin a ƙara wa sunna masoya Mm. da'awa ce wadda na nesa ba zai gane abin da nake faɗa ba amma ɗan bauchi da wanda yake zaune a wajen ya sani sannan da'awa ce ta menene da a faɗa a nemo followers oho oho na. <laughs> to jama'a ina gani da Allah mu yi hakuri haka na tokina da mu ga malam garba malam garba kai ba kai ba zan bar ba zan bar ma kai magana ba ku yi hakuri abun ah, magana sai ki zaki eh da shike do eh domin eh eh duka eh <laughs> to ku je ku je ku je ku ba dokta shawara kenan tunda a ah, dokta shi mai da matsala oh to shi kenan mun gani ai mun gani zuwa gaba <laughs> insha Allah mun gode malam garba sosai Allah ya saka maka da alkhairi eh shi za ka saya to shi ke to shi ke da mun gode mun gode eh, Amin, amin, amin, amin, amin. Wannan almajirin dokta ne shi ma. Jama'a mu yi hakuri, ah, shakafa kalla mun dan dakata nan samirwa mun dakata saboda yanayin lokaci insha Allah za mu zo sabon sati shak afakalla yana da maganganu da yawa sannan kai ba ma maganin mu ma je ganin maganganu ya shi kan karatunsa da ya yi ni yanzu ya ɗauko insha Allah ina ganin ne most important eh, ya tsaya kan karatunsa da zai karantar da jama'a tauhidi a karantarwar shak ibn taimiyya wanda shak afakallah ya zo zai mana a nan insha Allah jama'a ku bari a to bismillah shak shak naga network na ba na ba mu wanga da da mu ya addu'a kamun Allah in ci gaba Shek Afakallah. Salamu alaikum. Shaka fakalla. Shaka fakalla. Doktora ta karanta yana ta karatu cikin daki. Yana addu'a network ya rike. Kan mala fakalla kenan. To shi kenan. Eh, da mun so jama'a ku yi hakuri mun dakata nan saboda yanayin lokaci. Insha Allah sabon sati a same mu sabon sati in Allah ya a mun koke shek abafakalla na masa magana ta kasa saboda a program din ya bata haka. Kisa mun ajiya nan jama'a Subhanallah, ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جماعة alama ya nuna ku masoya annabi muhammadu ne musamman wa'in dattijai waɗannan dattijai wallahi kuna ƙara mana moral kuna